بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يفل يبرغن بكراتي من التافية مقرر المسابقة الوطنية يا نكي بيانيتيا alamar yin sallah juma'a bu yi ji bayani ma ku ba to je tiya kada Ulfawai, fawaid na na te zagbana kendo wa guga gan be sujudi sawi ga sujada ya kabli gan be badiyan yana yi ga gada bayani ya tiya salatul juma'a hukuncin sallah juma'a bu من قال صلاة الجمعة واجبة على البالغين من الرجال sallayin jimma wajibi wata tiyar zai sha gbani na ta ce zaba gijo ngayi zai sha ji ba ligita ce ba gijo ba ni na alama ne wugwa ga egi ba gya ji ba ligina wuyi guta ngayi enana egi ba gi unana kidin no shawai tiyana kan wani ko wani tsoban zagi umula nuli amma ka da wugan na umule no shawa na yan gai no maniyo ula jibaliga amma wannan na uke no mani le tiya ena shawo alamu yoga jumma ya ji wajibi ta tatiya egiba ginna alamu baci ne lafiyo ga isa jibali gina ngai egiba giga guya gwegi kabula nana ji baligi wuri ga bu ya goye gitun na mauna da ijo etu musulunci kpata jigiyan a aji kpakata tiwo alama ya ta ci wugayi yi ta mula ogun ya goye gi ama tin yi ta tinye ya lukon tata wọn tula yi mudana yi to etu musulunci kpata ji wajibi ta tiwo ton zagi ma alaman na gawa jule wuce juji ba liga amma yin zagi a bebe giya bi shi kaji ngai alama yin ni ci ne lafiya ga yi zagi ji ba ligina alama yin giba gi guta yin zagi guni bogo gafe tuye ga yi giwe su ga shika, ga yi ugwa gawa ji ba ligiyo ma kau ga agun ya gwe gi alamu yau en yi ta gacha yi tulayu alamu yau hadisa nabi muhammad shehu gwa ganna sallallahu alaihi wasallam wuje ga tiwa an kali tugin zagiwe an kali tugi ba giwe ga yiwuye gan bai sallah gusu ma amma ya zaji fibojin maji wajibi ta taba kin zagi jina wuje wajibi ya galo ya, amma gabe da suku zuru ta taba bai a zuru a ciya E ibn adin zagi na fe lojin ma zamaya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam har adin zagi na gan ku suratu qaf ku fitina sura na nabi haji hutu ba fondo ci da suratu qaf amma man shiga unji wajibi zagi uji zurun wushin bu amma ba gi kawo da wuzuri a cin lojin ma ya oda lefiyo oda lefiyo a ci gaga uji juma loji wajibi tati uwa uji ne za jima laka una za tati ugayi zai dan zauna kawa tutoji moto aci muje dole a ga sai ga ke ji juma a a ya da ji zure nkunke ko ya ci ya ji zuru elo ba ya lona wage amma ya ga ba juma ji lefi da ba amma ga ogen yi wajibi ta ti zan wuye ne zaga lugwa a yi egwalu ya wuce ke hukwa ga jijiyan juma yi wajibi o so ciga ya ayyuhal ladhina amanu ya na shiga ya imani jin be toci be tuci be fukiya maina be kadare na be wangi uto tsuduna ngai layi musulmi ga za imani zan doro na yin nimi ne gutsun a yin wuji imani bayanan zan naje musulmi ga wa imani jibe tsoci gan ni wa ma waje an yadda a nabi muhammadu ga tuca waje musulmi ina gan mishan jibe adini na ran ko ga wa imani jibe sokwe wa jibe tuci amma waje yadda ga kadara da ba ga yin doro di faruwa nan sokwe da gwa da ba wani waje musulmi kirkiya ko ga waje yadda bai fokiya maya ngole wala ji imani be e ko je imani gutsu ina ide ne ko ga waje da be malaika ji ga da ba waje da ga za da be jibrilu waje da ga za da be mika'ila ko ga littafi na ja ci ka kayan daga batso coke attaura injila zabura na qur'anu na waje da be aya ga daga basu kuma fi biya zanna ya e musulmi kirkiya bugo gaiwu ya ayyuhallazina amanu ya yi na ja imani jina ngai zai ja imani jingan bai kwai imani gutsun yi nan a shiga ikpa so shiga idanu diya lissalat aga bai yi ga bai ji salla min yau mil jum'a efe jum'a fe fas'aw ila zikrila edin ekpankpanyin yede ji salla yede shi tukpe e hutuba wazarul bai kunkun bai shishi mai e yi lokacin aga salla ya baci na mia shinye mia kun aga sallah baci efo jumma fe ga ile tiya gan be jijan ci ga sallah ma raka gubu yo liman wa shi jama'i zo nye sallah jumma mai mako yanzu ruje efo raka gubu a ci aga aga amewa ga kafe zu lo jumma na wula fu wula kaya wangi ufa kaya na gagge ga mini kaya waje wani amma wato ne za na kaya makaniki ko ba mu ji lebra na kaya wuce guga da na kallo jumma ya za na tsola da bi maya ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaya wangi ya ci a gama da ufalo jumma ya ga mai waga isa yau ewa ga musulmi la tulari da na kan ewa ga musulmi da dawlojin ma ga ka cha ba be zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro sakalojin ma nan ayula da zai zura ku shana kan ji sadaka ya jama'a musulmi ji gida bogo waga yi da dawlojin ma amma lojin ma liman da utuba ba ni wata sunna lojin ma a sallah na kyani wata sunna bugu yanan da koyi shi ta tiyu ba da sakalo manu da mini tun alkhairi kujo sunna wa sunna wa malaika fi bo na ja fe ba duwa ya zai ji ida be jumman ha be lokaci na liman ya guta bari te wana addu'a da bai malaika jina ji fe da zana kin dona nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam a cigaga ولا يجوز الكلام إذا شرع الخطيب بالخطبة بالخطبة أغوينا مسلمي غغا لوكاشنا بالي ما ياچا خطبنا liman ga cawutu ba ni gagi ga susu ga gabe zando ci ga susu awa ko da oji shara be gwe annabi ga zando ruwa gabe gimi ga susu lokaci na liman ya ji wutu bana zanna ci bici ladajin mai zanna to ga ki bugu awa ga kanga awa ga kanga ga receive waya lokaci na liman da hutu ba wani awa ya wala ta silent wa ga bata ma ka ga lama ga ga mi da jumma bu ma ken do zan do ce gima zuka to fe ga ga wagi ga waya jebe be mu da ba ka zan ayi so kun ba ni pata be cicin wa ga lama uba uba da ni yo ne mini idana iwa mini idan mai zaki masu ka tofe basa fe shewaya babu ma ya zandoci labarin hajjiri zandoci ba ta bici cinwa iwa ga isa ladabi na shi man ga shishi bai kunkun ewa ga sallah zubaci na sallah guba yin ya jumma ma aga waga zamani sahaba kici wa waga zamani na usman na yi khalifa ta ci ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam amma zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi gaja ya jumma'a zamaya sayyiduna abubakari a ciga zamaya sayyiduna umar na jiyaguwa ta halifanci wannan a ciga sayyiduna abubakar ya guba tutun wujan zamaya sayyiduna usman mu mugaji ya gobe guba yau zaman yi ga a yi sallah zu guba efajin fi tsamin ebo na madina fe bebe be jemaji jemaji a dokun be wuci wuci wa be ladan gan a fe ala salayi tun e kala kuma a cabi a yi bacayi lokaci na liman ga guta mi bare wani ebo na ya ji hamwacin zawon gija da labari gan e kasala ku bogo yi a ga lokaci na sallah zubacin na ga liman ya ca ba na mu shiga ga ga tubo amma wani farko na wa shi wo kukan ga a ga wa jan. amma ya bacin na ga ya na kukun bai shi shaja haramu na ya buga tsoci na wani ga wazarul bai ya taya bai shi shi bai kukun inda nisa inda nisa inda nida isani laha lokaci na ga sallah ya e baci na amma yin farko su wa shi okun a ga wata laifi lokanga zai sallah juma bai da jijiya ebo uziri na ce zuna uwa ma ku da za a ga sallah zuru wajen kini giba ya kibo ya juma bo amma wajen juma wajen bugya a zuru wajen zuru raka guni a ci a gama jin abe kinwa shi amma wani zabu na raka gu ba a ci a gama ji zuru raka gu ba a ci a gama zuru mini hukunci na ji laban izin da cina ya zun bayaniya juma bai ga kwakwaro to zandoro na gadda zama na shari'a ji sauke yiwu na la sallar ka guni ji zuru lasar isha guje raka guba na halalli yo ya zadaci na wa ku zuru be lasari ke bana kuma da dama ku magribe ishe ke ba lokacin nimini ubo ko lokacin zuri be be lasari ko lokacin lasari be be zuri azuru fata da lokacin lasar obe obe biyu ko lokacin magribi bai ishe kuma wa magribi fata da lokacin isha wa gaddan zan wadda ka faji jamu takdim ko jamu taqi takdim la zuru biabe ato la lasar abi zuru jamu tahiri toyi la zuru biabe lasar ngai wala zuru poto ndoro wage ndoro wage abake zaddan zawana atti lokaci zuri wa bebe lasari amma yawa ena gega musulmi na lokaci ne shi bai welo kanu kaduna mina wacin bona wacin shi bai welo na to a ga ena gega na feji zuru da lokaci ubo feji lasar da lokaci ubo feji magrib da lokaci ubo isha gajijin da lokaci ubo ga kuke ba ma ga kuke ba ma ibn annabi sallallahu alaihi wasallam da zan lo makana wato e ka sallah ndoro nci maka wazo na nfe ku sallah nfe ji sallah nduru ji da lokaci ba ke ba na diu dan zo na gata nfe ke ba amma laifi ke da ba wa le e ga wa ke ba batan wagi ibn e nabi ke lo tabuk kin bu la kun lo e kun ye zuma gona annabi muhammadu gona sallallahu alaihi wasallam kin ye tabuk ga ulalo e kun ye tabuk e kun ye wani sahaba ji le wala ibu sarawina a ga annabi haji ku sallake ba to na haci kin ya tabu ka wani tsakanin foshi ujiji wuce bu kan doci ku ke ba kan doci mu jin doro da lokaci bu bogo dalili ta tiyen doro amma ya dena gegana ga ci Kano Kaduna Lagos wa ma pagan wa wa fi gofo guni ga e wannan ga kaida da bu etiyan kankicha ya oda maga ofi uji kasuro nga ya eji na wolo wò máa pa gan-an wà ògo fogún ni gan-an wọ́n dẹ́ àjí fogún bá fogún tá fogún ni ga wà ògo fogún ni gan tó àgọ́ òfin ojì kásùrù àgọ́ kásùrù to aliyan kasur e ne gega ya na gegana e, e kasar landoro ga kunji da lokaci ga kuke ba ma gegan amma ka waga biya kuke ba laifi da ga amma e e sallan doro ga kun fejin da lokaci ubo mini sauki na jiya eza da na abe ke o gada azun bona eto ramadan bo a ga yawa dama yin e gishigi a yawa dama alalli yawa kendo na aya be ga wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayami ukhra eza ga ga je wala yawe wele ga sai ga giya to agi unde sauki ga ramadan ga gogan wabe wala ga na waga gini da ba ku to watsun da mini yadda mana yasa da ci dena misali ba bai yi mi loji ba ku tsawa zun zagu ba ha yi beki ha adi hazun ya ebu ezada to ngo le ga jima'i na ajan ramu ya na shere shari'a da jigan atoba waje da halin nan kwata ebu sauke ya zambo e ebu na yi mi fiya eba a ce a gami ne hali ne ba bai mi tso ba ojo dan azun bona e ba dan zan eji wudi azun ya yi mi oto ma igidi a ce a ga uzo shi kan bo ngo le yi mi da azun ya nso ba na eji na de ya wudi azun ya shire ya daji ya zagu ba nana a warka bai oji igidi azun yi na e ba uzurin shari'a na dan gani bayani na a ci gaga ewa zandoro na zo zana sauke zana yau e bayan azumbo ko ba salla ya kasuru jona a ga wadda ka fa ca kasuru jona sai waga waya amma tun wala zulo kano wayi gubi da wa ca kasuru ji e ka zoro kuna awa sai e ji na ji gobi da ba kpata ko latina ji gobi da ba bidaci ya ji mallakuna waga tso ba be zo kan ga wade ma jikin wa kasro e boga shi ne wa ga wa idza darabtum fil ardi ye ga ba za ta tikin bo falaysa alaykum junahum le fitati bo an taksuru min as-salawat ne ya ke sallah raka guni jiji raka gubana bogo so ko ga sai waga duzan wa mai gunjo bodana wala zunza e bona uzuri bewo wa ga oloji obia bogo wa chatwe gya abe ke kawaji ni ya zun na sai waga zunza e je na ji je ba kpata na wace agoga kan ga wade dama giya e tsayin ramadan ko wace kasrujin amma tuwa ni ya zaje waga da yade na gaji sauki ya mi ya kasuro na mi ga cha tumbu shari'a je da biyu ya shari'a je da biyu ya da maji bayani ya karshe ne ya giki ni tiwo wani gayi na wafilu salato na filajin ya salla wuda mini ya gwe tsoco ya wuce shi na etun ibada ndoro ga wajibi wani so kuke bebe giya na fila ga uzuma sallah wajibi shi da giya na fila shi aji wajibi umura giya na fila azumin ramadan yi wajibi azuye ni alamin jike da na tuye fara fayi kiyan na fila zaka da na yawo na yi wajibi na tuye dabba tuye yin gici lati tuye kaya dukiya na izaji mallaka wula da wace wani a ce ga sadaka ke da na ga iji na kabo yawo tuni sabu zaka zaka gwani mai 895,000 ga waji mallaka da biyoyin eyaniya wacewa zakau zakau na wawa na yi tsakaniya 22,000 abeke wasa kawa gagun 895,000 na amma kugwa zakalo waya wani 1.5 audio miliyon ni bai gafi waji lissafi wujin divide by 40 a caga waju 1.5 divide by 40 e na zakala tiyana wacewa bai wuce zakka da na yi wajibi sadaka jina ete na fila nga mai ga yiwu ga mini ya gusa ko e tundoro na waje wajibi ayi na wuke bi ayi be kiyan be na fila ji e bo ki bo e kun gbaga lo na yi wajibi na na fila na jagi mi yawe a te ya yawe sallah wajibi o ga de bicici na fila na na ga na nga fe kiyan e fote yu e fote yu mangato agan wa mini na fila na jide muhimmanci sarawai na na ji shari'a bi a yi bai yi sallah na wa gan gayi na fila na je ji shi zo ya sallah farila ko ya ji ba sallah farila zumana e gana mata zo gana sallah farila jide na fila gobe gube gayi gana boka na a dai bayanin da ci ga raka guwa yi bai ni bo lissafi adana kafi oji zuru na ewobe raka guni zuma ya zuri ewa na fila raka guba nda guki gutsoin zuma ya magribo ewa na fila raka guba ne lamitu magribo na nda gutota zuma ya isho ewa raka guba nda guwo zuma ya asuba a kafi wajen asuba nan gai raka talfajirar ewa raka guba nda raka guwa be gubai eba hadisin da ci na yi beman da ci ce le ga raka gu wayona a ga ya zuru raka gu ba shi zo raka gu ba gbozuma amma gula gu gube guna shi zuru zo guba ca gbozuma na jiga yi ga as-sunan rawatibo na fila na je waga wajen shi zo ya sallah wajibi ji ko wala gba sallah ya wajibi ji na bogo mini na fila na je so ko ga yi jina annabi muhammadu shi wi na sallallahu alaihi wasallam adena da daraja kun ki ha na fila sallah gusuna na zan da cewa soji damuwa biyu yana wadi biyu tun lima ya ca sallah ni mu ba mu gan amma ga da da be masallaci mila na fila na jindenji mun ji kaunawa mu biyu kaliman yau to lokacin yawon yi bi cici mu yo e wani na fila na ji ga be tefu ya sallah ya wajibi wa na ji raka ni raka guba da bi cici na wore ngala manga ye ga ku ya yayi yo bogo ga zo be nafila na ji ma ifi da da biya masalace bo yi da nafila na ji ji musamman witiri da muhimmanci sarawai kafi wa lele na ji kokari raka talfajiri da mini nafila na ji na da muhimmanci sarawai a ga annabi dan zan wu dan zan bawa wani raka talfajiri kwa nafila raka guba na jiya asubana wa magajani fe dushishi fe kaliman fe jin azka fe jin addu'a alkhairi ji atona filan do ci jin zumaya rakat wa wa de ji be ke lokaci la alfijiri amma alfijiri ga lani ina nabi muhammadu ya bukatu be wina sallallahu alaihi wasallam nga iraka gubanno wa gaji wa shishi fe kaliman fe ba addu'a alkhairi ji bogo jamaji man ga nafila na ji ɓata ɗan na nabi muhammadu allah ban ji juna sallallahu alaihi wasallam qur'an magala kad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana zagi na ji fimi ba wana bana filan na ji tama ga lugwa sallawa je zuru lasar maghrib isha sallah dina wake asuba rayuwa wa bana da wana na fila na ji ji kokari wala waji bezo ade na je ji zona amma de na je ji gba sallah wajibi ji zumana ya asuba ejiji shizoyu raka guba afi wajen asuba na an wuce ji bezo na an ji bezo ga zo bi mu da alkhairi sarawin annabi ga na fila raka guba na e ji shizo ya asuba na mu alkhairi ga ije to na fi wani a aga nye zuru yi raka guni afi waje zuru na waga raka gunin na ji kan ga ji zuru zuma ya zuru ce bebe raka gubai ibn gwakwai ya zo bai nafila na ji zan doce lagwala liman yi wuji sallama mutum ya hatta tasbihu subhanallah subhanallah ba bai gute walhamdulillah zan doce da bukata wa wai lagwala un ji ban doce wani luwari da je wu ko tamisu mukan yi tuna nabi muhammadu sadu sallallahu alaihi wasallam e tuna gigun ya da so koyi wuna bogo mai musulmi ji idi sun yi tu amma lasar dai na fila kashi wuda man jigai ba bincike na boka na wuda lasar dai na fila ndoro sai dai tayyatul masjid wa ga ga da masallaci liman malabiya ana fila raka guba je tiyan e misa masallaci a gan gayi bayani na boka na man ga na fila na shi igalu gwama igalu gwama ibuna e nabi sallallahu alaihi wasallam ga mamin muslimin ade ah, musulmiya yi salli lillahi kulla yaumi wa laila isnatai ashata raka tatawwa'an ade ah, musulmi na gba ko fondoro ga na filarka gobe gube jin e shi be yi gidi ya tsoci na illa bana allahu lahu baita fil janna sai tsoci ga mituyu na aljanna sai tsoci ga mituyu na aljanna na ka gobe gube kici nabi muhammadu ya kpa sallallahu alaihi wasallam ngai na jilo lobe da na asuba de guba zuru kafi wa juna guni zumaye zuro guba zumaye magribo guba zumaye isha guba wajili safi akpatu iguki gobe gube iga bi wima kanga ganci ci de wutiri ebona wutiri kai sallah kici je iga wutiri ngai wa bebe salla raka ni ko raka guta na itsaji ga shafa'i bai wutiri dana e bana ila hankali tu kendo na waji na fila magrib guba zuma magrib maghrib na ga zuma isho e waraka guba amma ga gwa ko raka guba na ga yela shafa'i bai wutiri zuniya a a kendo magrib dia guba e lamituna wutirin na uke yi kai wutirin na macha raka ni ga ya wutiri ko raka guta ko raka gutsu ko raka gutuwa ba ko raka gutuwa ni ko raka gobe ni ko raka gobe gute na ji yi ga da unga na nabi muhammadu yake jin ya shin dore na sallallahu alaihi wasallam gurugudu na su kwafa ya wani allah ban zumaya na fila isha wa majin watun na waje sallah isha wa gwana wa ga ji na fila yin ba, yin isha raka guba ofe bebe raka gute raka yin farko abe ke wani wuce fayawa ya wani sabbi raka baci sura na sokwa faya wani raka ta ci kulu huwa Allah ngole ga shafa ibe wutiri na wata ti wana obe be wuce yani ko ma wuje raka gutsu ngai wa de raka guba wa sallama ji obe be guba wa sallama ji waji raka ni wutiri da wana ko kwa raka guba guba zugutsai obe be kiyo wutiri ni unda raka gutwa ba kendo dai ji sallah shan dana ngai ga wutiro gai ga wutiro amma ne wa gugu su manayi raka nin gai wutiro ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga ij'alu akhira salatikum bil layli witran ya muslimiji salla na ga gozu manafila ya she ni wai wutiri hadis al buhari e gbagba ya wutiri mai raka ni e kudo ya wutiri mai raka gobe ni bayanin da ce raka gobe gute e bana na na aisha bayanin mu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wen ji sallah go raka gobe ni ga e shin doro ya mu yi tsawazun yi mu ji tsawazun ya raka gobe ni a ca ga annabi muhammadu e sallallahu alaihi wasallam e shi bayanin da ci ga raka gobe gute kendo na yeji tarawi ya ramadan amma na biya jujujin raka guba guba raka guba guba wadi raka guba ndoro wa sallama ji wace wabe wajen ni gayi wutare na wa gumi bai na to jama'ajin na gayi gurgudun ya katun ya na katun yi na wunde ba zaye tiki bu etiyan sallan ya jumma bu gani bai muhimmanci wuyi bai dai musulmi da dulo omo lo gani bai sutura wangi efa jumma ya dabe avun dunuma atiji baba emi ke amine tazu. ẹ̀yìn kọ́ ń tataji ẹ̀yìn yìí taji agabi wọn ẹ̀wà mùsùlùmí bẹ̀ sọ́pùtẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀jú máa ike baza etí hukunci na jilaban e isnadaci na ike baza etiyan sallaye na filaji musamman na filayen sallaji kace na filaji doku káàká amma na nàìjíríà lamitu sallayen wajibi shi na gurgudu ne ganin social barkudu bai ga cin bici na su ku fagan bai yi alkhairu ya dufe na su ko mai bin yi shoto ku Shari na tsoce ka goya wuce wuce ya bai dufairin na wani su ku kan guyi zai ji tsoci macin lebe ba ta taina mbo fiye asibiti bo emici bai jici bo su ko ji saukiya tsoce waji saukiya tsoce waji saukiya tsoce waji saukiya so ko kan goya yi so bi batan irin dore kun kiya yi so bi batan irin dore to zade ciji zai ja macin labi wani so ko waje saukiya so ce waje saukiya en doro na gaija damuwa na so ko ga fiyo so ce waje saukiya so ce waje saukiya abe ke ga to arabe lafiya na ya dama ya gan be lafiya ne tatiya e kwagoro mm e bona kando ci za wangi aju de lafiya lafiya na mai maimakon ga mu na mu ke so sokoba su be ci ne a ci aga zai ji toci goraya to shi tsoba efu abu efun doce wani soko gunya toci gunya soko da zumaya zai ji yana soko a misan agbadoji toci wa misan agbadoji walugu ale fitina ya zuma ajaliya zai ji yana soko o ya dufe lafiya itso na ji kefira wani soko a zoba ige toci wa zoba ige soko walugu ya ji rayuwa ima fitina yi je fitina yije fitina tutu azaba kabari soko so igan bendore e man shi na ja shi zuwa na su ko guya so ce duliyan rama ya wafi kabari ajo su soko goba kabari jiya su soko askela da kabari ajo so ce wazo bai soge abe ke kaga kuna so ce wazo bai soge gora yi gan be kalimatu shahada kun ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين